dama an jima da shonewa Nijar da Nijeriya. To yanzu me sunanka kuma me ya kawo ka Ama Awards? To ni sunana Abubakar Ali wanda aka fi sani da suna Ibis dan Hajiya. Na zo daga Nijar ne garin Zander Abin da ya kani abin Ama Award na zo na kawo na sa fim kina nima cikin eh, wannan gasa. Wane fim kenan? Sunan fim kin hannunka mai sanda. na sa shi kuma akwai waƙoƙi akwai kuma yaro na wani ɗan ƙarami kamar irin stilkin lil amir wani yaro ne shi ma sai na sa shi cikin competition Allah ya ba da sa'a na ni da godiya